Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkar asbahin ranar Lahadi 14 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Gwamnan jihar Hawaii ta Amurka David Ige ya ce ba za a lamunta da irin kuskuren nan da aka yi na yin gargaɗin cewa makami mai linzami na nan tafa zuwa Hawaii ba. da yammacin jiya asabar ige ya faɗa manema labarai cewa ya yi takaicin al'amarin kuma ransa ya ɓaci ya ci gaba da cewa yau rana ce da ba za mu taɓa mantawa da ita ba rana ce da aka gaya wa al'ummanmu abin da suka fi jin tsoro a duniya na dab da faruwa manema labarai sun yi ta maimaita tambayar ta yaya aka yi irin wannan kuskure ya faru gwamnan ya ce gwamnatinsa na yin duk abin da ya kamata don tabbatar da hakan bai sake faruwa nan gaba ba 'Yan Hawaii sun nuna firgita lokacin da aka gargaɗe su da safe jiya Asabar ta gidajen talabijin da rediyo da saƙonnin imel da kuma wayoyinsu. Jim kaɗan bayan ƙarfe takwas na safe a wagon yankin, al'ummomin jihar suka samu saƙon da ke cewa makami mai linzami yana nan kan hanyarsa zuwa Hawaii. a nemi mafaka cikin gaggawa wannan ba gargaɗin gwaji ba ne. Farar hula ɗaya ya rasa ransa kuma jami'an 'yan sanda da yawa sun raunata a wani hari da ake zargin 'yan kungiyar alshabab sun kai wa wani jerin gwanon motoci a gabashin kenya a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gidan muwenda njoka ya ce harin ya faru ne a jiya asabar lokacin da jerin gwanon manyan motoci da 'yan sanda ke baiwa kariya ke tafiya daga yankin lamu akan gabar arewacin kenya da ke kusa da samaliya Njoka ya ce wasu gungun mutane da ake zargin mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta Alshabab ne suka kai harin, wanda ya lalata motocin 'yan sanda biyu. Shugaban 'yan sandan yankin Larry Kiang ya ce maharan sun harba roka ne akan motocin 'yan sandan inda motocin suka kama da wuta. mayakan alshabab sun sha kai hare-hare a yankin da aka kai wato a 'yan shekarun baya-bayan nan. Al-Shabab na da alaƙa da al qaida ƙungiyar da Usama Bin Laden ya kafa a shekarar 1988. Gwamnatin Kenya ta yi ƙoƙarin dakatar da hare-haren da 'yan ƙungiyar Al-Shabab ke kaiwa, waɗanda suka ce suna ramo gayya ne bayan da Kenya ta aika da sojojinta zuwa Somalia a shekarar 2011 a wani ɓangare na sojojin ƙungiyar tarayya Afirka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'ai da sauran 'yan ƙasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da kalamar rashin mutunci da ake zargin shugaban ƙasa donald trump da furtawa a lokacin da yake nuna adawarsa ga 'yan ƙasar haiti da kuma 'yanci rana daga ƙasashen afirka rana alhamis ne shugaba donald trump ya bai wa 'yan majalisa mamaki lokacin da suke tattaunawa kan shige da fice a fadar white house me yasa ake barin dukkanin mutanen da suka fito daga wulakantattun ƙasashe suke shigo nan Trump ya tambaya a cewar rahotannin masu yawa waɗanda kuma aka tabbatar daga mutanen da suka halarci tattaunawar. Kashi saba'in da biyar na mutanen Haiti baƙaƙen fata ne haka kuma yawancin mutanen Afirka. Trump ya ce kamata ya Amurka ta bar mutane su shigo da ƙasashe irin su Norway waɗanda ya bayyana a cewar mafiya yawan farar fata ne. Trump ya yi amfani da kafar Twitter ranar Juma'a wajen musunta yin amfani da irin wannan kalamai da ake ɗauka kamar cin fuska. Ya ce ya yi amfani da kalamai masu nauyi, amma bai yi amfani da lafazin da ake zargin yi ba. Ƙasar Tunisia ta yi shirin ƙara tallafawa a wato tallafin da take baiwa marasa ƙarfi har na dala miliyan uku. Bayan kwashe kusan mako guda ana zanga-zanga kan matakin tsuke bakin aljihun gwamnati. a cewar jami'ai a jiya asabar wannan zai shafi iyalai kusan dubu ɗari biyu da hamsin a cewar Mohammed Trabelsi, ministan kyautata rayuwar jama'a ya ƙara da cewa zai taimaki masu ƙaramin ƙarfi da masu tsakatsakin wadata. An shirya shugaban ƙasa Beji Esebzi zai ziyarci gundumar etadham wadda masu ƙaramin ƙarfi suka fi yawa a babban birnin ƙasar wadda ta sha fama da zanga-zanga. koriya ta kudu ta bayar da shawarar haɗa ƙungiyar 'yan wasan haki na mata daga ƙungiyoyin biyu da wato daga koriyoyin biyu domin karawa a gasar wasan olympic da za a yi a wata mai zuwa wanda hakan na iya kawo wani babban ci gaba a hulɗar ƙasashen biyu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci yayi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi zaɓe ko naɗi Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai ci gaba da kawo muku kashi na biyu ne kuma na ƙarshe akan abubuwan da suka gabata a shekarar ta gabata a cikin wannan shirin. Kuma a cikin wannan shirin na yau za mu fara ne da batun zaben ƙasar Faransa wanda ya kawo shugaban ƙasar da ke kan karagar mulki yanzu wato Emmanuel Macron kuma na tattauna ne da takwara aiki na dan asalin jamhuriyar Nijar da ke zaune a kasar ta Faransa wato Abba Sadiq. Na fara tambayar Abba ne ko ya zai kwatanta wannan zaɓe da wanda ya kawo shugaba Francois Hollande kan karagar mulki? wannan zaben lalle daban ne da zaben da ya wuce ko daban ne da zaben da aka taba yi a kasar Faransa. Tun da yake ka san lokacin da aka zabi Francois Hollande manyan manyan majalisa biyu na wanda suka saba ikon kasar sun sun sai takara sun ci nasara wajen takara. Shi Malam Francois Hollande shi ne wanda yake wakilin Parti Socialist shi kuma Nicolas Sarkozy shi ne wakilin Le Republicain To wannan zaɓe sai ya zamanto babu fatin biyun wanda suka saba ikon kasar faransa ko guda bai zo ba sai gashi kuma babban mamaki shi emmanuel macron da siyasa da yake yi bai wuce shekara guda ba kuma da malama marine le pen da yake karshen ra'ayi su biyu suka zo wannan takara kuma da aka yi kasan kamar yadda ka faɗi malam macron kin ya lashe lalle wannan ya zama to babban mamaki kuma zai shiga tarihin kasar faransa tunda tunda ake zaɓe ba taɓa yin irin wannan abu kuma ba taɓa samun shugaba wanda shekara talatin da tara kurin gare shi bai cika arba'in ba. Amma me yasa kake jin cewa eh, waɗannan waɗanda ba su cikin jami'u sanannu kuma fitattu suka yi tasiri wato waɗanda suka yi takarar da shi Emmanuel Macron da ita Marine Le Pen. Saboda mutane suna neman canji. Abin da ya sa mutane kamar sun ga an ga kamalin da sauran mutane duka. Ba a ga abin da suka kawo ba, ba su ba. Mutane da yawa sun ga a nan ƙasar Faransa, an sha gwada su 'yan goshkin eh, eh, ba a samu komi ba an gwada su eh, le republican ba a samu komi ba yanzu suna neman canji daga ƙasar faransa sai kuma ƙasar iran wadda ita ma ta yi zaben shugaban ƙasarta ne a cikin shekarar ta gabata kuma shirin zaɓe ko naɗi bai yi kasa a gwiwa ba domin ko ya tattauna da wani ɗalibi ɗan najeriya mazauni ƙasar wato mohammed awal kuma na fara tambayansa ne yadda ya ga zaɓen wato gaskiya yadda aka gudanar da zaɓe a garin iran musamman ma a tahiran inda nake wato abun ne abun sha'awa abin fatan allah kai mu wannan lokacin saboda yadda jama'a suka dinga yin tururuwa suna fitowa da yadda aka kaɗa ƙuri'a a kashe wurin mutanen da suke suke cancanta su yi zaɓe sun kai mutum miliyan hamsin da shida ya kasance wurin mutum miliyan arba'in da bakwai da wani abu su suka fito suka yi zaɓe kaga wurin fiye da kashi saba'in kenan na waɗanda suka cancanta su yi zaɓe abu ne wanda yake gaskiya ya nuna cewar mutanen sun ba zaɓen mahimmanci kuma sun fito ne saboda ƙasarsu kuma su zaɓi wanda suke ganin zai kare mutuncin ƙasarsu to gaskiya abin ya burge ni matuƙa fiye da yadda yake abin da yake faruwa a wuraren mu yawa Muhammad Awal da yake ka saba ganin zaɓe a wuraren mu kuma ka ga yadda shi wannan zaɓen ya gudana da farko ma shin ya su suke gudanar da irin na tsarin zaɓen ne a da na iya gani idan mutum ya zo farko akwai list an kashe shi a bango zai je ya duba ya tabbatar da cewa a wannan unit din zai yi zaɓe sannan na iya fuskanta wani wajen suna amfani da wani abu mai kama da wanda aka yi amfani da shi a Najeriya na tantancewa amma ba ko ina na ga wannan ba gaskiya mutum zai je da takardar zabensa wanda ya kama da international passport ɗinmu da muke amfani da shi idan ya je za a duba daga nan in an yi ya cancanta kuma a nan zai yi za a yago masa ballot paper ya koma gefe kamar yadda muke namu na dangwala da hannu in ka dangwala ka ninke kayarka ga akwatin nan akan tebur sai ka jefa kayan ka kai tafiyarka. To ina maganar jami'an tsaro wurin zaɓe? Maganar ta jami'an tsaro yawanci sai na fuskanta to su jami'an tsaro kamar ba su da rol ma a wannan zaben da aka yi a Iran. To yanzu bari mu koma Najeriya ko mu kawo muku batun sabunta katin rajista da muka kusan kara da faɗin tarayyar Najeriya domin jin yadda ake gudanar da wannan aiki. Sai dai za mu dumfari kudu maso yammacin Najeriya ne inda Hassan Umar Tambol ne ya mana jagora ga Hassan da bakin nasa. Sunana Mala Kasimu Osundina. Yaya rajistar katin zaɓe take a nan birnin Ibadan? A ni na gora na gan sai ke local government guda uku ne ban ganda ake rajista ba ni kuma na ta tambaye mutane cewa ina ake rajista na ba inda ake rajista amma baka je headquarter eh, hukumar zabe ba INEC domin ka sani ko sun fara ko ba su fara ba ko a ni ban je ba amma ban kuma ban ji alama cewa ana cewa ana rajista wani wuri sunana Comrade Nuhu Lawal Giwa shugaban matasan Hausawan jihar Ekiti Ni mazaunin Ado Ekiti ne babban birnin jihar Ekiti. A nan birnin Ado a jihar Ekiti, yaya rajistar katin zaɓe take a halin yanzu? A halin yanzu gaskiya a kullu yomi mutane na fitowa kwansu da kwakwatan mun su tabbatar da cewa sun yi ainihin wannan katin zaɓe. musamman waɗanda nasu ya bata da waɗanda nasu ya lalace da waɗanda shekarunsu ba su kai ba lokacin da ake gudanar da wannan zaɓe a lokuta da dama da suka gabata. Muhammad Sani Dagumar. Kai mazauni wani gari ne kuma a wace jiha? Mazaunin garin Osha To yaya batun rajistar katin zaɓe a nan birnin Oshogo? Daga jama'a na fita zuwa can yin katin rajistar zaɓe. a INEC. Hmm. To, amma sai dai yawan jama'an Kamar mutane suna fita da yawa kenan. mutane suna fita da dama, amma injin da aka da yawa. Kamar eh, cibiyoyin rajista ɗin ne babu koko dai waje ɗaya ne ko biyu koko dai ba da yawa. eh waje ɗaya ne zuwa biyu sai dai in ka zo ka ba da suna wace gari sai ka je ka dawo ka ake abubakar abi kan dera mai sana'ar nama a nan garin ondo a nan garin ondo na jihar ondo yaya rajistar katin zaɓe yana tafiya aikin nan eh? gaskiya ba su fara ba su umaru tambuwa na yi bincike ya katin bincike na ba inda aka fara katin zaɓe na nan garin na hakuri ba su fara ba tukun amma dai sun ce za su yi amma dai ba fara ba Eh, duk iya binciken ka a birnin Wando da kuma babban birnin Akure ba a fara wannan rajista ba? Kwaye ko bakin iyakacin bincike na waɗanda na kira na bincika kuma na zagaya da kai na banga yadda ake kuma na bincika na kira mutane da na bincike da su ba su yadda aka. rijista ba amma sun ce za a in dai ba katin zama dan kasa ba a rijista ta zaɓi wanda ake yi ok suna na abbas ibrahim ɗalibi a ɗan jarida mai zaman kansa a nan jihar ogun a bekuta haji abbas kai ɗan jarida ne yaya yawon ka da zagayawa da kai a birnin abekuta na jihar ogun ya ka gabatun rajista batun rajista kam an daɗe a da farawa kuma mutane suna zuwa su yi kaɗan-kaɗan ba ni kamar yadda aka saba gani ba a baya daga batun katin sabunta rajista sai kuma batun gargadin da gwamnan jihar gombe hassan dan kwambo ya yi na cewa hukumar zaɓe ta miƙe tsaye ta yi aikinta domin ko ba sai lokacin zaɓe ne hukumar zaɓe ke aiki ba to sai dai wannan batu ya haifar da gutsuru tsoma da farko ma wai shin me yasa gwamna ya wannan kalamin ne ga gwamnan da abin da yake cewa na ba wa shugaban yan sanda umarni na jihar gombe da ya tabbatar da duk wanda ya samu yana mannawa ya kama shi kuma ya ɗaure shi wannan umarni zai fara daga yau domin kuɗi da dukiyoyin al'umma ake amfani da su a yi wannan ba za ka tashi kai ɗaya tak ko ku biyu ko kuma da yan guru kaɗan ku zo ku ɓata kayan al'umma a sunan siyasa ba siyasan kuma lokacin ma bai yi ba daga ƙarshe na kira hukumar zaɓe wato inec da ta tashi ta aikinta ta manta da aikinta aikinta ba sai lokacin zaɓe ba ne aikinta an gama zaɓe yana nan kamar yadda muka sani akwai lokaci da ake siyasa akwai lokaci da ba a siyasa a yanzu mun yi gyare-gyare a cikin gari sai mutum ya zo da hoto ya mammanne abun ya bata su ga baki daya a cikin sunan siyasa to ina kira ga inec da ta tabbatar ta sake yin wani wa mutane wannan ba lokacin siyasa ba ne in ma da siyasa ba irin haka ake siyasa a yanzu ba tukunna akwai lokacin irin wannan siyasan zai so yanzu bar mu leƙa kasar Kenya inda idan masu sauro na biye da mu mun kawo muku batun rushe zaben kasar Kenya kana aka sake samar da wata rana da aka gudanar da wannan zaɓe na shugaban ƙasa ga jawabin shugaban babban kotun ƙasar david maraga lokacin da ke zayyana hujjojin da ya sa kowace rushe zaɓen ta kuma sake sa wata rana a matsayin ranar da za a sake wani zaɓe the presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the constitution and the applicable law. Zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 8 ga watan Agusta na wannan shekarar ba a gudanar da shi kamar yadda dokar ƙasa ta tanada ba, don haka wannan ya sa sakamakon da aka bayyana ya zama mara inganci kuma mara karbuwa, don haka kotu ta yi watsi da wannan sakamakon. Shi ma shugaba Uhuru Kenyatta ya nemi 'yan kasar ta Kenya da su zauna lafiya da junansu. shi ma ga abin da cewa biyo bayan rusa wannan zaɓe da aka yi. Let me begin by wishing you a great afternoon. The second, let me ask every single Kenyan, wherever they may be, whatever they may be doing, whoever they may be with, take the hand of your brother, take the hand of your sister, and shake it and say, Aman, peace, peace. da farko dai na muku gaisuwa ta musamman kuma na kiran ku da babban murya cewa kowannen ku ya sa kishin ƙasa da neman zaman lafiya ina son ka dubi makwabcinka ka miƙa masa hannu ka ce masa zaman lafiya domin baya ga batun zaɓe har kullum makwabcinka na nan a matsayin makwabcinka zaɓe zai wuce bakku tare ma dole a samu bambancin ra'ayi amma har kullum makwabtaka tana nan don haka ina kira gare ku mutanen kenya mu zauna lafiya da juna ko bayan zaɓe ina ƙara jaddadawa makwabcinka makwabcinka ne siyasa za ta zo ta wuce amma za ta bakku tare don haka a zauna lafiya da juna. To bari mu rufe da batun jadawalin da hukumar zaben Najeriya ta shata na zaben shekara mai zuwa a ƙasar idan Allah ya kai mu. Domin ko a cikin shekarar ta gabata, da wannan mutum ne muka kawo muku shirin mu na ƙarshe ga kuma kakakin hukumar zaben Aliyu Bello da wannan bayanin. Za a yi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ran goma sha shida ga watan biyu na shekara ta 2019. za kuma a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a ranar biyu ga watan maris na shekara ta 2019 kuma an ɗauki wannan matsayi da tsawon lokaci da ya wuce manufar hukumar zaɓe shine duk mai ruwa da tsaki ya san ga ranar zaɓe. to masu saurare yau nan mashirin zai ɗiga aya sai wani satin da za mu buɗe wani sabon babi na wannan shekara yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka hidima wajen aiko da bayanai daban-daban da sauran abokan aiki na da ke nan sashen hausa ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Kama daga Nijar, Najeriya, Ghana, Kamaru da ma sauran kasashe masu tasowa na nahiyar mu ta Afirka, kusan iya cewa fa matsalar guda ce na karuwa masu fatauci da kuma tu'amali da mugan kwayoyi, kuma wani ma abun firgitarwa shine cewa yayin da hukumomi ke kogon dakile matsalar da alamun falamarin sai karuwa yake tamkar da wutan daji, inda baya ga maza yanzu lamarin ma har da 'yan mata da kuma matan aure zibebi wata ya totolin ce da na samu ta yi mankas ta ce ita fako a jikinta tunda ko ba komai ai lokacin abu a yi shi. Ba wani bacci san ba ba ina ina hutawa na ne na hutawa na ne ba ba ba bacci nake yi ba. Ba wani illa sam sai dai kawai in ji ni kamar sarki ba wani illa sam kawai don hutawa rayuwa na kuma yanzu yayin ake yi a. a zamanin mun nan. To ko waɗannan kwalabe na menene kuma ya kike ji ma idan aka ɗauke wuta? Ba ban ba na ake asibiti wannan kawai irin tutulin a nan ne shine kawai yin sha'un huta zama sarauniya. haka ne kawai abun yake ba ba. Fatan zai bebi dai shine Allah kawo shirya watakila ko a daina, to amma kuma ta ce fa akwai wani mahanzarin da ba gudu ba. Tun gaba na fita hayyaci wani irin ka gane ina kira ga matasa da 'yan mata su daina shaye shaye shaye shaye ba abu ne ba ba abu ne ba mai kyau ba zai iya bata mace makan ma ba za ta iya aihuwa ba ni ma zan daina shaye shi yasa nake shawarce mu kamar yadda ma bincike ke nunawa yanzu haka akwai wasu wurare na musamman da yan jigale ke tarewa kamar mai da wuraren tamkar sabon gari da sukan kafa sansani inda sukan ci karensu babu babbaka malama binta Khalid Adam na kungiyar almuhsin ta ce ai bai kamata ma ake nuna waɗannan matasa kyama ba wanda don haka ne ma suka ziyarce su domin ganin yadda rayuwarsu take da kuma irin taimakon da ya kamata a yi musu. Eh gaskiya abin da ya fi komai ta mana da hankali shine ƴaƴa ƙanana wayanda ba su wuce shekara sha ɗaya zuwa ƙasa da haka kuma da 'yan mata wa'inda yanzu ba su wuce suna ƙofofin iyayensu ba ka duba da 'ya mace budurwa amma tana cikin wannan daji a gurin kuma ta samu waliyi a yi mata aure hatta haihu a wajen a cikin wurin mm. abin na da daga hankali mm. matuka mm. eh, babu yadda za a ce ya mace ta kai wannan munzili da iyayenta a ce ta guji iyaye ta guji cikin gari ta koma inda shaye-shaye ke don wacce muka tara ta haihun din uban yana sha ita ma tana sha ga kuma ɗanɗansu karami ƙarami yana rarrafe a tsakaninsu to me kake tsammani zai taso a tsakanin su dan nan in aka yaye shi watakila wani haihuwar za ta ƙara yi kaga kenan ana gina wata al'umma ta daban a cikin wannan wuri wanda Allah kaɗai ya san ina za su tsaya idan ba a shiga ciki an kawo wa al'amarin iyaka ba ku da kuka shiga hajiya wa'azi ko kuka je musu domin wani zai tunani maganan farawa da wa'azi ba shine mafita na farko ba idan ka shiga misali da muka shiga nuna cewa mun damu da rayuwarsu mu kai su ma yan uwa ne abokanan zama ne ai dama yan uwanmu ne su a cikin gari kafin suka koma daji to me yasa za mu guje su muna tare da su to in dai haka ne eh ku zo ku zo ku zo ku zo a zo a yi hira shikenan aka zo aka taru to mu fa gaskiya damuwar mu shine zaman da kuke yi anan kun gani ba aikin ya kuke yi ba yanzu ga wane ma yayi karatun shi ya gama yana da gidan kai shi yana da motar sa kai ka zabi zama a cikin ciyawa ai kaga ba ci gaba bane eh wallahi ni ma dole ce ta kawo ni to in dai har dole ce ta kawo ka in aka sama maka mafita zaka bar wannan ya ce wallahi muna so ce to shikenan yanzu za ku fito waje abin da kuka rasa a baya ba ku rasa shi ba tunda rayuwar tana nan insha Allah za a iya ci gaba yanzu kenan idan muka fito kuna ganin zamu iya gina rayuwar mu eh za ku iya gina ta ya zamu yi to ku zo zamu tallafa muku da haka muke farawa shi ma da ke karin haske Sadiq Abdullahi wanda ma ke zama jami'in hular jama'a na wannan kungiyar ya ce ai dole ma iyaye ko su ta tsaye eh, tunda tsarin ilimi akwai abin da ke ce ma education to the special target group me yasa waɗannan mutane ba za a sa su a waɗancan ba yanda ake ɗaukar nomadic makiyaya da masu kamun kifi akan tura musu malamai ha wurin sana'ansu ana bin su to waɗannan mutane yadda suke zaunin nan idan za a sa su a jeri na waɗancan a ce za a ke tura musu malamai a can in kai ko irin mu mutanen ƙungiya idan gwamnati za ta tallafa we are ready to serve muna daidai da mu je ko da a can in ne muke ba da ilimi yanzu dai muna gayyato su ne su zo sentan mu ba su ba lalle ne wani ya ba duk da dai wasu suna zuwa wani ya zo kwana biyu daga kafa to idan ana bin su hakan ana bin su hakan duk inda aka samu wata ɗaya biyu a mutum talatin za a samu goma sun san ina roƙon gwamnati da ta dubi waɗannan mutane ta sa su a jerin eh, education to the special target group na ta ware musu wani bangare ake bibiyan su da ilimi ba wai kyale su za a yi baka ko kuma a tura yan sanda yau a kama a rufe gobe a sake wannan ba zai magani wannan abun ba to wai ko me hukumomi ke yi ne musamman magani yadda matsalar ke karuwa a yanzu Mista Yakubu Kibo shine ma kwamandan hukumar yaƙi da sha da mafatauci miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta NDLA a jihar Adamawa ya ce suna nasu kokari to amma ko ai abun ne da yawa. kamar idan mun ga yara suna shaye-shaye ne haka mu kula da lafiyan shi a kai shi inda ya kamata a dube shi. That is uh, irin su rehabilitation center mm. kenan in conjunction da tare da state psychiatric. Shaye-shayen nan da yara suka dame mu a kai. Mm. idan mun iyaye wanda muka haife su idan mu dauki mataki akan domin muka haifi waɗannan yara fanda suke yawuce yawucin nan in kowa yau zai kawo mm. yaron shi a gida ba za mu san irin cinkoson nan ba mm. wannan sirin jidin da ka fadi batun alluran nan shine pentazocin injection mm. yau pentazocin injection ta zama eh, gama gari wajen iya za ka iske wasu ma sun sa shi a syringes haka suna aje suna sai su koma da menene dai yanzu ko ya rage ga iyaye da ma sauran al'umma na a yi tsaye eh, ko a fi da danduma da kabewa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau tokar a sha kwaya tokar a sha kwaya kakanka ba ya sha babanka ba ya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla malam dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai ya fa ba ta da kyan Allah ku saurara kar ku sha kwaya. kar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyan jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha, wannan abu ba ya sha kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya. Ƴan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara. Lalan yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a bashare wallahi ba ta da kyau. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. san araba mai tsada na sani mu zaman ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke sahun manya mu dai mu girma majuna. Bari in ɗauko misali da Sudan sai in gaya muku. Eh. Su sun yi kasassafa sun raba sun zarta shiga uku. Eh. Kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku. da na sani kuma ke ya ce alasa. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.